Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Doda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba 30 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban kasa mai zafi a daren jiya talata yanzu india ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar covid-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3 amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau goma. Wata kotun tarayya a Amurka ta hana ƙarin kuɗin cika takardun da suka shafi shiga Amurka da neman zama ƙasar da ya kamata ya fara aiki a wannan makon. Tukanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani kan yadda muhawarar shugaban ƙasa da aka yi a nan Amurka ta kaya. Inda ɗaya daga cikin batutuwan da aka tafka muhawara a kai shine batun naɗin wacce za ta maye gurbin da aka samu a kotun kolin ƙasar. The American ya ce amurkawa na da ikon su faɗi ra'ayinsu kan wanda ya kamata a zaɓa a kotun kolin ya ce mu ne muka lashe zaɓe saboda haka muke da ikon mu zaɓe ta to a najeriya kuwa wata gamayyar ƙungiyoyi masu kishin shirya arewa maso gabashin ƙasar ce take zargin gwamnatin tarayya da yin buris da yankin zargin da jam'iyyar mai mulki ta apc ta musanta saboda mu ba a yi mana ba taɓa mana wani aiki wanda aka ce muhimmi da gwamnatin tarayya an kawo mana ba duk jihohin da ka sani na arewa maso gabas an yi musu ayyukan ci gaba kuma ana ba da tallafi to za ku ji karin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin baya ga haka muna tafi da shirin ciwon mace da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban ƙasa mai zafi a daren jiya talata. Inda suka kwashe tsawon minti 90 kowannensu na ƙoƙarin nuna wa Amurkawa masu kada kuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci Amurka a shekaru hudu masu zuwa ba. sun yi muhawara kan yadda amurka ke kan gaba a kasashen duniya da mace-mace biyar sakamakon annobar coronavirus da amincin zaben ranar uku ga watan nuwamba da ke tafi da zaben amy coney barrett mai ra'ayin mazan jiya da trump ya yi a matsayin mai shari'a a kotun kolin kasar da rarrabuwar kawuna sakamakon wariyar launin fata da aka samu a amurka da kuma manufofi akan harkokin muhalli da sauransu. Trump ya karyata wani rahoton jaridar New York Times da aka fidda a wannan makon wanda ya ce dala 750 kadai Trump ya biya a matsayin harajin tarayya a shekarar 2016 a lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban kasa da kuma a shekarar 2017 shekararsa ta farko a matsayin shugaban kasa. Trump ya ce ya biya miliyoyin kudade amma Biden ya yi kirarin cewa Trump ya biya harajin da ke ƙasa da na malaman makaranta a Amurka. Yanzu India ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar COVID-19 a ƙasar mai yawan al'umma biliyan 1.3. Amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar ƙasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau goma. Cibiyar binciken kwayoyin halittu da magunguna ta India da ake kira ICMR a takaice ta faɗa a jiya talata cewa mutum ɗaya cikin sha biyar 'yan sama da shekaru goma na ɗauke da ƙwayoyin garkuwar cutar coronavirus bayan da suka kama da ita a baya bisa gwaje-gwajen jini da aka yi wa mutane fiye da dubu da tara a faɗin ƙasar tsakanin tsakiyar watan agusta da tsakiyar watan nan na satumba dr balram bargava shugaban cibiyar ta icmr ya ce binciken da aka yi ya gano cewa kashi sha biyar da shida cikin ɗari na dukkan waɗanda ke zama a unguwannin marasa galihu suna ɗauke da ƙwayoyin garkuwar covid-19 idan aka kwatanta da kashi takwas da biyu cikin ɗari na waɗanda ke zama birane da kuma kashi hudu da hudu cikin ɗari na waɗanda ke zama a karkara. India ce ƙasa ta biyu bayan Amurka a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da kuma mace-mace. An samu karuwar yaduwar cutar ne tun bayan da aka dawo da harkokin sufuri aka kuma bude kasuwanni da otel-otel da wuraren cin abinci a yawancin birane bayan da indiya ta fara sassauta tsauraran matakan kullum da ta sanya a baya. Wata kotun tarayya a Amurka ta hana karin kudin cika takardun da suka shafi shiga Amurka da neman zama kasar da ya kamata ya fara aiki a wannan makon. A ranar Juma'a ya kamata karin na kusan kashi 20 cikin 100 ya fara aiki. bisa ga irin takarda ko izinin da ake bukata. Hana aiwatar da matakin ƙarin ya hada da sanya dala hamsin don cika takardun neman mafaka a ƙasar. Da wannan ne karan farko da Amurka za ta caji kuɗi kan wannan. Ba gaida Maryam Dauda za ta sake dawa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarashen labaran duniyar. To da farko shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun yi musayar zafafan kalamai yayin da suka tafka muhawararsu ta farko kan manufofinsu ga kasar muhawarar ta wakana ne kasa da mako biyar gabanin zaben shugaban kasar da za a yi a watan nuwamba kamar da za ku ji a fasar rahoton da mike o'sullivan ya hada mana an dai fara muhawarar ce cikin fara'a wacce ta jirkice ta koma ta musayar kalamai kan batutuwan da aka tattauna a kai waɗanda suka hada da annobar covid-19 wacce ta halaka mutum miliyan ɗaya a duniya ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutum sama da dubu ɗari biyu a amurka tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden kenan a nan yake cewa shugaban ba shi da tsari bai kuma shimfiɗa ko ɗaya ba tun a watan fabrairu ya san irin illar da ke tattare da cutar sai dai shugaba trump ya ce shi ko yake da tsari kan yaƙi da cutar ya ce muna da kayayyakin aiki kamar rigunan kariya zuwa takunkumin rufe baki da hanci mun kuma samar da na'urorin taimakawa numfashi na san da ku ne da ba za ku samar ba sannan makonni kaɗan suka rage mana mu samar da allurar daga kafin cutar biden ya kuma cicciki trump kan yunkurin da yake na ruguza tsarin inshorar lafiyar nan mai rahusa da ake kira obama obamacare wacce ke ba kusan mutum miliyan ashirin damar samun inshorar lafiya sai dai a cewa trump tsarin ya saba wa doka sannan ya takaita irin zaben da mutane ke da shi amma biden ya ce masu kada kuri'a za su iya ci gaba da tsarin kiwon lafiyarsu a wani shiri da zai fitar wanda zai faɗaɗa tsarin na obama kiya za su iya suna kuma da shi ƙarƙashin tsari na inji biden nan da nan sai muhawara ta kaure yayin da 'yan takarar biyu suka fara magana a lokaci guda. Tsarin kiwon lafiya na Obamacare ba shi da amfani. mu ne muka inganta shi in ji trump shugaban na amurka ya kuma zargi biden da yunkurin samar da tsarin kiwon lafiya da za a rika amfani da kudaden gwamnati wani abin takaddama yayin muhawarar ne zaɓin da shugaban trump ya yi na mai gurbin marigayya mai shari'a justice frederick ginsburg mai ra'ayin sauyi a kotun kolin amurka trump ya zaɓi mai shari'a wacce ke da ra'ayin mazan jiya amy coney barrett inda ya nemi a tabbatar mata da makamin yayin da an riga an fara zaɓe a wasu jihohi da dama amma shi biden gani yake kamata ya bari duk wanda ya lashe zaben watan nuwamba ya zaɓi wanda zai mai gurbin ginsburg ya ce amurkawa na da ikon su faɗi ra'ayinsu kan wanda ya kamata a zaɓa a kotun kolin sai dai a nashi ɓangaren trump cewa yi shi yake da hurumin ya faɗi wanda ya kamata yi mai gurbin ba tare da yin wani la'akari da lokacin da ake ciki ba. We and therefore we have the right to choose her? Ya ce mu ne muka lashe zaɓe saboda haka muke da ikon mu zaɓe ta. Tim Mato, daraktan sadarwa ne a gangamin yakin neman zaben shugaba Trump a wannan zaɓe na 2020. I think what uh, viewers saw was President Trump, who in command of moment of the Yace abin da masu kallo ka gani a wannan muhawara shine shugaba Trump ya zama kwamanda a daukacin muhawarar. Kuma kan ya fito da irin raunin da Joe yake da shi a mafi yawan lokacin da a kwashe ana muhawarar. inda ya kwashe tsawon lokaci yana neman ɗauki daga mai jagorantar muhawarar. Sai dai wasu masu fashin baki sun soki yadda muhawarar ta gudana. Jeremy Mayer malami ne a jami'ar George Mason ga kuma tsokacin da ya ta kafa Skype. when Biden spoke, so many times he would get 10, 20, a lokuta da dama, Biden zai yi magana ta dakika goma, ashirin zuwa talatin. Sai kuma ka ga shugaban yana ta katse shi saboda haka kusan babu ma'ana idan ka tambaye ni shin waye lashe muhawarar saboda shugaban amurka ya yi tsayin daka ya tabbatar cewa ba a yi muhawarar ba to a halin yanzu dai an kammala zagaye na farko kenan a muhawarar amma kuma akwai wasu guda biyu da za a yi a watan oktoba yanzu kuma ga ta dawo da karshen labaran duniyar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi kira ga kasashen girka da turkiyya abokan hulɗar rundunar neto da su koma kan teburin tattaunawa nan ba da daɗewa ba don warware takaddamar yankin tekun mediterranean da ke ci gaba da karuwa ƙasashen biyu da ke sa in sa kan batutuwa da yawa sun amince da yin tattaunawar gudanar da bincike game da yankin gabashin tekun mediterranean inda jiragen ruwan yakin kasashen biyu suka yi fito na fito a watan da ya gabata. Turkiyya ta tura wani jirgin ruwa na bincike tare da rakiyar jiragen ruwa na yaƙi don duba ko akwai mai da gas a wani yanki da girka ke kirarin tana da 'yanci a kai. Girka ita kuma ta mayar da martani ta hanyar tura jiragen ruwan yakin ta wurin da kuma sa sojojin ta zama cikin shirin kota kwana. Lamarin da ya kawo fargaban barkewar rikici. kasar Turkiyya ta tura ɗaruruwan mayakan Siriya don su taimakawa a Azerbaijan a faɗan da take yi da Armenia a cewar wani mai sa ido kan harkokin yaƙi da kuma wani kwamandan 'yan tawayen Siriya. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory Human Rights da ke Siriya, wacce ke da masu bincike a faɗin ƙasar, ta ce sama da mayakan Siriya 300 aka tura a Azerbaijan, ƙasar da Turkiyya ta daɗe tana ƙawance da ita. waɗannan mayakan na siriya sun zo ne daga ƙungiyoyin mayaka na ƙabilun turkiyya biyu ciki har da mayakan sultan murad da na suleiman shah abinda rami abdulrahman shugaban kungiyar observatory ta siriya ya faɗawa muryar amurka kenan ta wayar tarho a jiya talata ƙungiyoyin 'yan tawayen biyu da ke samun goyon bayan turkiyya sun taka muhimmiyar rawa a yankunan da turkiyya ke iko da su a arewacin siriya Madalla a gaida Maryam. wata gamayyar kungiyoyin masu tashin shiyar arewa maso gabashin najeriya mai suna coalition of north eastern patriots a jihar bauchi ta danganta rashin ci gaban da ke addabar yankin da rashin tsaro da samar da muhimman kayayyakin raya ƙasa tana mai zargin cewa gwamnatin tarayya ta fi fifita yankin arewa maso yammacin kasar akan yankin kungiyar ta bayyana hakan ne a wani taro da ta yi a jihar bauchi sai dai jam'iyyar apc mai mulki ta musanta wannan ikirari kamar da za ku ji a wannan rahoto da abdulwahab muhammad ya aiko mana daga baucin a jabin da ya gabatar shugaban gamayyar kungiyoyin alhaji suleiman shehu usman sk ya shawarci gwamnonin arewa maso gabas da su haɗa kansu kuma kauda bambance-bambancen siyasa da jam'iyya domin takalar sha'anin tsaro a shirar arewa maso gabas. Mun gudanar da wannan taro dalilin tsantsan wato rashin ci gaba da ke wanzuwa a arewa maso gabas gabaki ɗayanta. Harkan rashin tsaro da ya addabi wannan yanki shi ya fi kawo mana cikas na ci gaban yankin arewa maso gabas baki daya a cikin kwanakin nan gwamna na jihar borno aka kai masa hari har sau biyu ya ake so mu kare yanzu kana nufin cewar matakan da aka dauka na dakile rashin tsaro a shirin arewa ya gaza ne ko kuma da gaskiya akwai gyara honorable ibrahim yahuza mai gari dimis jin hankali ya yi da neman a yi adalci a wajen samun da kayayyakin raya kasa. jan hankali da kuma kira ga shugaban kasar najeriya mu mutanen da muke arewa maso gabashin najeriya wato north east ya rika yi mana adalci mun fahimci yana ware mu a bangaren shugabancin shi baya mana adalci adalci kamar ta me muna bukatan kamar yadda yake aiki a a north west da north central mu ma arewa maso gabacin najeriya ya yi rika yi mana wannan adalcin yana mana saboda mu ba a yi mana ba taɓa mana wani aiki wanda aka ce muhimmi da gwamnatin tarayya an kawo mana ba kuma gashi nan yau in ka duba misali sati ɗaya da ya wuce last week shugaban kasa ya yi signing agreement na contract na about 1.9 something us billion dollars wanda aka yi ya yi signing agreement za a yi titi titin layin dogo daga wikis eh, eh, eh, jigawa ta bulla kano ta shiga katsina ta yi linkin har nijar a mai da martani ga batutuwan da aka yi korafi a kai shugaban kwamitin watsa labarai na jam'iyyar apc reshen jihar bauchi comrade sabo muhammad cewa shiyar arewa maso gabas sai tubarkalla ya yi mana north east development commission wato eh, hukumar raya arewa maso gabas wanda dan arewa maso gabas ne yake kai kuma duk jihohin da ka sani na arewa maso gabas an yi musu ayyukan ci gaba kuma ana ba da tallafi da kuma koyarwa mutane sana'o'in yi maganan wuta na mambila an kawo yanzu dan jihar taraba injiniya mu kuma an sake kuɗi sama da tiriliyan biyu abdulwahab muhammad muda amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab Muhammad. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan ga shirin mu na gaba wato ciwon mace. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da marici. Aisha Mu'azu ce ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kawo muku ci gaban tattaunawar game da yadda wasu dangin miji ke janyo matsala ga ma'aurata tare da hajjiya saudattu shehu mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu adalci rafa da barista abida hanafi abdullahi ma'aikaciyar babban kotu da ke abuja idan ba ku manta ba mun kwana akan bayanan hajjiya saudattu inda take cewa yauwa kuma ko su dangin miji hajiya ai yau da gobe ta ci wani tun suna zargin nashi ne har sun zo sun gane nashi ne amma da kina da nashi to a yau za ku ji wasu dalilai da ke janyo matsaloli tsakanin tsirkai da kuma wasu hanyoyi da za a iya bi don kaucewa aukuwar haka za mu tashi akan bayanan hajiya saudatu wanda ta fara kafin lokaci ya cin mana ai sauraro lafiya. mu muna gaya ma mata suna da haƙƙi kaza kuma ana da haƙƙi kaza a kan ku fita haƙƙin da Allah ya ɗora musu ba a fita naku in ba a fita naku ba ba wurin ku za a bi shari'a da wurin mu duka za a idan kuma ya haɗo da kamar cin zarafi ko duka ko kuma neman sauki don saboda wata tsoron da za su iya rayuwa da ita ba. Mm. Muna gaya musu wace hanyoyi ne za su ji su su shawara da 'yan uwansu matakan da ya suka gani na samun kansu lahiya. To mm. malama Abida me za ki dora a kai? To abin da zan kara shi ne ni ina son in ba da kamar shawara ne tun kamin a yi auren ya kamata a dinga faɗakarwa. Dai la'akari da yawanci za ka ga kawai an ɗaura aure yarinya ba ta san me za ta je ta isko a gida ba shi kuma namiji dama tun farko ya tashi gidansu ya ga komai ana yi miki sai aka zo aka yi auren sai ka ga mace ba ta ma san me hakkinta ba shi ba namiji bai san nashi hakki ba amma kamin a sai dai ce maka kullum ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri to haƙuri ne ma za ka yi tun da ka ba san ba za ka ba samu matsala ba. amma tun farko aka zo da ma'aurata a haɗa su na tare a dinga kamar primarital kansu faɗakarwa kanin aure a zaunar da su tare wance wance ga yadda aure yake dalilin da yasa aka aure saboda Allah ne ba wai a'a ana maganar kawai soyayya soyayya ba a'a aure ba soyayya ya kunsa ba abubuwa da yawa mm. ya kunsa sai ka je ne zaka gani to kanin ka je din ne yasa ba za a gaya maka ne ka je ka gani ba in aka zaunar da namiji kai ga ka ke kuma mace ga ki in ma akwai saɓani ku zauna ku yi magana sai ki ga yanzu mata da yawa sun ce ba za su yi namijin su magana ba mutum sun zauna shekara kila goma da shi amma har yau kana jin nauyin kai mishi magana kullum ina tuna an ce eh, manzon Allah ya ce in kun samu matsala da namijin eh, ka Ka tabbata kanin ka yi bacci kun yi sulhu to wani lokaci dama aure dai duniya da yake dole a wani lokaci ana ɗan samu matsala to wani lokaci in ya kwanta kila mun dan mun samu dan misunderstanding da mai gida haka in na kwanta sai in ci kai in na mutu yau fa yana fushi da mu sai in tada shi ko cikin dare ne zan tada shi tashi zai ce da Allah ki bari gobe mu magana ba sai mutu ji in ci a'a ka tashi yanzu za mu yi magana in faɗa miki duk abin da ke na mu gama suhun mu mu kwanta amma sai ki ga mata da yawa sai dai a yi ta a yi ta sai ya kai da lokacin da har baka ma da ra'ayin auren kawai dai kana zaune ne in an ce maka me yasa kake zaune saboda yara na ya za a yi ka zauna kana zaune ba ka jin daɗi kuma in kana son ka tafi din za ka ce a'a in yin fita yau mutane za su fara mu ma ba za a bani in tafi ba mata da yawa a arewa matsalan da suke samu ba su jin daɗin auren su kuma suna son su tafi amma ba za su tafi ba saboda suna tunanin me mutanen gari za su ce ko kuma me yan uwansu za su ce amma tun farko aka gaya maka ga abubuwan da za ka fuskanta a auren nan gashi in ka za ka iya to in ba ka iya ba tun yanzu ka san gyaran da za ka yi kamin ma ka shige shi amma kawai ɗora maka aure za a yi kawai ma can yanzu abin da suke tunani a'a yi kuma ya mun hoto a'a eh, eh buki buki na an yi shi a wurin nan a'a wance yi min ki a'a wani ya dinka kamu riga sai an je an yi auren sai a ga kai ni ka gidan mu bana dafa abinci ku kuke da ni ka gidan mu bana kaza driver ke kai ni kaza ni ban iya kaza ba duk ba a gaya maka ba haka kuma ko da ka tashi a gidan ku already maman ka ji ta wuce wannan stage in ka gan su suna dan zaman lafiyar su su ka yi tunanin wannan zaman lafiyar haka yake tun daga farko kuma ba haka bane so in dai za a dinga faɗakarwa kamin aure ina ga za a samu maslaha sosai a cikin aure ina da ɗan tsokaci a abin da Abida suka ba. Kin san shi Primarital Council din nan Abida yanzu ne ma muke kokarin a arewa a kara shi. Ya fi sai ki bi kawai za a yi aure shi namiji ma ba zan je zama da shi ce ne ga aikin da ya aikan shi ko ga dan hajji har yanzu ne ba a ma magana yamma ita yarinya wurin walima da anana ta mata wurin sakun lalle za a za wurin jima za a nana ta kowa zai ta zai to amma shi namijin kuma ba inda ake zuwa amma ce ba mu gida babu kafa namijin kamar ma ba a sa aure zai yi ba shi an zo mun ta da shi amma kai kuma har da yadda muke fitar da yaran mu yanzu haka ma ko a gida za ka ga matan su kashe ta aiki je ki kai plate kitchen je ki sha shi kuma namiji ko shiga ya kici za ki kai da Allah ka fita ba wurin maza ba ne to tun daga mata so wasu fara nuna musu namiji da namiji daban yake bace daban kake Ni wannan ga nauce ba mm. majiyau ba, domin akwai wata da na sani haka. Tana ita tarbiyar mm. gidansu shine babu ɗa namiji ba ɗa na mace kowa yana aikin kowa kawai. Abin da ɗa namiji zai yi ya mace tana yi abin da ya mace za ta yi ɗa namiji zai yi yanzu 'ya'yan wannan gidan matansu wani lokaci sai ki ji matar ta ce dan ya ƙi hau bayana sai bayan ubansa ko kuma a ce dan Allah mhm. ai wane kaza ne ya soya min kaza a ce mijin naki sai ta ce i to kin ga irin haka mutanen mu ta ce ai ta mallake shi mallake shi mata abinci a kici ai shi ke goya mata yaro shi ke mata kaza to uwar wa'annan yaran aka tashi da shi uwar su kuwa akwai wani wansu babban wansu ita matar da take zaune tare da uwar su ne suka zauna tare da uwar da shi babban wansu da matarsa da 'ya'yansu suna zaune da mahaifiyar a gida daya To ta mace ta je ta samu uwar mijinta ta je ta ce mata kin ji abin da muka yi. Ko da yake wani lokaci tana da laifi kuma uwar mijin za ta nuna mata ke ce kika yi ba daidai ba. Amma za ta gaya mijin mm, ta yi ba daidai ba ai bai zama muka hujja da za ka yi mata rashin mutunci ba. ai eh, amana ce gare ka ita za ta nutsar da shi wani lokaci ya yi fushi shi ita kuma sai ta mara wa yar wani baya to ba ta ma zuwa abinda uwar mijin ta sani a kanta mahaifiyarta ba ta mm. sani ba to da suka tashi rabuwa kuka uwar tana yi matar ɗin tana yi mm-hmm. kuma har yanzu idan ta yi tuna ta sai ta ce mm-hmm. Allah sarki wancan ita ma ta tuna ta ce Allah sarki mama matar mutum ce maka yanzu ke uwar miji ke za ta gaya mu abu ina tuna lokacin da zan je hajji yana yana wata bakwai eh. to da na yi shi zan kai shi wurin yayan mai gidana mm. in suna wurin mutum uku Cin yanzu gidan ku bace kai shi gidan ku ba sai gidan dangi wace ita ita ce ta ce ni ban dauke su dangin miji ba yan uwa na ne duk abin da zan yi a gidan mu haka ga gidan su sannan kuma na san ta kuda da shi yadda yan gidan mu za su so ni ban ban ma wani tunani ma in kai shi gidan mu ba ita na tunani kuma ita zan kai ma to kin ga anan sai a ta magana dangin miji to ina ga haka da karin jaddada abin da ake yi shi shi wani bai kuma da shi ba wani ba ma matsala suke da ba shi kan shi haifar da matsala a wani labari lokacin da aka taɓa bayarwa aka ce wata ta je wurin wani boka su ce ita dai wani malam ita dai tana son ta kashe uwar mijinta ta ta damu ta ta mata sai ya ce to shi ke nan zan baki magani amma in na baki magani kamar slow um, poison ne kaɗan kaɗan yake ci a jiki ta ce to shi ke nan sai ya baki wani gari ya ce ta sa mishi a cikin ta sa mata a cikin abinci sai ta ba ta bayan kamar kwana uku sai ta dawo ta ce har yanzu ka bata mutu ba sai sai ce mata ba na ce maganin kaɗan kaɗan yake aiki amma kuma kamin yayi aiki sai ta dinga kula da matan kamar ta fi son ta fiye da komai zai ba ta kamar nan da wata ɗaya Ba dan maganin ya ci jikin matan kawai a ga ta mutu kuma ba za a ce ita kashe ta ba saboda an ga tana son ta sosai kenan suka fara yin haka da komi ta dinga kai mata abinci ta dinga lallaba ta ba ta son bacin ranta har wata ɗayan ya fita sai ta koma wurin boka ta ce dan Allah ba na son a kashe ta kuma saboda yanzu ba wanda nake so kamar ita ya ce a ah, ai da ma ni ban baki wani magani ba kawai ke ce dai rashin hakurin ki yasa ba ki iya zama da ita ba amma wannan abu da nayi miki yanzu ai kin gani to kin ga inda a ce mutane ana iya tunanin haka nan to amma tun farko kamin ma kai auren ka riga ka tunanin an gurbata maka tunaninka Eh, so ka riga ka ɗauki mutum ba uwa ba za a yi ka zauna da shi lafiya. sauraro a nan za mu yi sallama da ku a yau sai ku tara da mu a makon gobe idan Allah ya yarda domin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin hajiya Saudatu Shehu Mahadi da barista Abida Halifi Abdullahi da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi. ma'assalam. Yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Ma assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel sakonmu na farko ya fito daga shawa da murjau ya ce hakika gobe alhamis ne najeriya ke cika shekaru 60 da samun yancin kai sai dai kuma mu matasan kasar ba ga tasirin yawan shekarun da kasar ta mu ta tara ba allah da ya kyauta kawai za mu ce amma kam gaskiya akwai bukatar yin gyara sakonmu na gaba ya fito daga abubakar kawo girgir ya ce da alamar akwai lauje cikin naɗi a kin sanya sunan hama amadu cikin rajistar 'yan takarar shugaban ƙasar nijar ganin irin zakewa da farin ciki da jam'iyya mai mulki ke yi ya kamata hukumar zaben nijar ta yi aikin ta cikin gaskiya da adalci ba wai ta zama yar amshin shata ko raƙumi da akala ba sako daga sani mai lange-lange a wuri da aliyu usman taka lafiya suka ce ba shakka addu'a ce kawai mafita a game da cutar corona garin cewa babu irin abin da ba a yi mata ba tun daga matakin kulle har zuwa wanke-wanken hannaye amma har yanzu ta ki tafiya da fatan allah ya kawo mana ga ta a yankunan mu na afirka da ma duniya baki daya sako daga ado salati goma ga annabar jau ya ce wani abu sai kasa ta najeriya da babban kamfanin mai na kasa wato nnpc da gwamnatin najeriya ke shirin yi abin al'ajabi ne ga mai nazari kawai ma yanzu masu zagin a cikin abubakar me za su ce a lokacin da ya ce idan shi ya ci zaɓe zai sai da kamfanin nnpc sai sako daga ibrahim lara gabta da ali yahaya jafar suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa dan allah ku ba dama mu jajanta al'ummar jihar jigawa sakamakon ambaliyar ruwa lamarin da ya janyo aka samu asarar rayuka da dukiyoyi muna roƙon allah ya jigan waɗanda suka rasa rayukansu allah ya kiyaye gaba amin sako daga usman shitu mahuta ya ce almundahanar da aka bankaɗo na wasu makudan biliyoyin kuɗaɗe da aka karkatar da nufin da ɗalibai 'yan makaranta a lokacin kullon korona bai zo mana da mamaki ba domin dama tun lokacin da aka ware waɗannan kuɗaɗe muka yi zargin cewa wasu 'yanci da ceto ne suka shirya wata walawala domin gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na imel wato hausa-service at voanews.com. yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun fafata a wata muhawarar zaben shugaban kasa mai zafi a daren jiya talata. inda suka kwashe tsawon minti 90 kowannensu na kokarin nuna wa amurkawa masu kada kuri'a cewa ɗayan bai cancanci ya shugabanci amurka a shekaru hudu masu zuwa ba. sun yi muhawara kan yadda amurka ke kan gaba a kasashen duniya da mace-mace biyar sakamakon annobar coronavirus yanzu indiya ta samu sama da mutum miliyan 6.2 da suka kamu da cutar covid-19 a kasar mai yawan al'umma biliyan 1.3 amma wani sabon bincike da hukumomin lafiyar kasar suka yi ya ce ta yiwu ainihin yawan waɗanda suka kamu da cutar ya fi wanda aka sani kusan sau goma. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin ita Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lawal nake cewa mu tara a mu na dare idan Allah ya kai mu.